Yoo kala faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara ir kai assalamu alaikum wa barkanda alwatu wane wo kan ai balki samidu bin kane da farhara ai gikan de studio kalangu a wana faji kara tonan darando studio kalangu a wana faji kara dai fan gandi yanno arangu duwa radio waran zikin da hakku bon kan irde gugoi kan bugicer kan bra Niger labo a wana ganda hakkai kulra ya din mono arangu duwa zamani labar zaban yangoi ginai bon arangu du iri facebook ko bon aramte studio kalangu site internet to bon aramte www.studiokalangu.org ya din mono arangu du iri sigirei waza ko bon studio kalangu a wana hunkuna faji karamo irsko igsel ngaran se arakala matkinno igtege kande haikan giti alfarai ya kalgoyaite giro kulu ir niger labora dina sigir wane wa dumo gorandi wo ti sanda yai kan no gono kan gi kwai ga gangi duwo foya no giti fonda kan dini sambu wane wo agu ga tabbat asibor kul se tugurai niger labo gugune sahel labu gere radi kwega mo dar gugune hunkuna mengwar sanda ato borai se can fuga mengwar hannu sino kan gu kwega wasa labi zai kulse ngiga kan kan sahel labai iwan ginfunai igon gugurgai gidi matkin no ngai gai bonka me ngwaro a wana sanda dira zama hunkundai ine kan di koy gumo da ne kai diya asini gu kumat kancin bore igbara da yadin ga ba dumi zai kan yi duma isini ga hansu ga fatta matkancin no igbara da yadin mono di koy gumo da ne labainon gu bobu kulu ibu zama igai igon gu i isini ga fandi yan sambu mu kan ginan labai dini im koi gi ba funandi hal son mu sagyo matkanci ne bore igon ga wida dumo koi ne hare kan go irse hunkuna kan bore isi gina funda kan gina irin ko fatta min wari a wana sandai wanera wane yan kulno dini gun hunkuna sandai yanno kan ga a yeg ka tonton hunkuna muna da mizai ir wana din mamu akwai bagu mogu bisa min waro da bata mai kan bore far kan go irse wane ga kan kan za an sargir zambar fodu zongi ya gandu wa hako Niger labura bora kan gono mai rabin wato dini akwai ga fondi yan sambu kan ginan borai im kwai ga haino goyo no gabi kan bakai diya amon kwai gite fondo no kan yiga sambu kan yiga koy gir kan de bore im koy ginga im be yana mi ngwar do hare dumo koy ne bore kan ga kal goye din te kan koy ga fatocin da im koy gudu ngai wani fatocho dini a wana riba wane mo lokaco dira in ba gwamnati goy tere tilasandi im koy ga kal goye din te kan gina im koy gudu a wana riba annama dai ba kan bore igoni ga te za handin ga ka hun kuna kan labu koyo kan gonon gumo akwai gingu wana sigir ta gifo gorandi ine kan safa asini sinigte mo sangu ginan mu dai irin kwai gidi mun gano talogo wofo gati sanda ya kan no borai igon gidi duwa kan yanno fanda kan dini san bu borai igin gudu me war sanda wani yan walir mu ne kalgo yai dini im kwai gino gabi irin boryan burnyaran se saruso dai kan ga hagwai da irin ne aran se labu koyo a wana sigiro kan signe troisième do harai dai kan ne niger labi zai im niger labi zai wayan di irni burnye amma borai wo iman kagu kwara irsalayan fora mu halso son irgonda usman dan tata inga mu afrik labai iwana furta gegin funfono kan nikal goyo dini no gabi irgonda ne salen fora alasan siddo kan funir hunkuna ir niger labo a wana satbero kan gonga goida bore kan ga kal goyo te kan signe fcm niya do harayin ya mai kwara inga no afunu gika ir wana sigiro wodo ir bore wono koy hunkuna sigiro to darando madallar ge kayar fura irgaran fondu goymo kan aran kaga tu studio kalangu a wana faji kara wose irgaran no fondu mu aram ma salangirse aram chirse mu aram satayi goi goy no igon gite irsin tindinin alasan to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu studio kalangu irgaran fondu goi da ko karo kan aran gogate irsa ta dai goy kan ir gogate hay kul kan gati kal goi wo kan yan dumi zai ki ga hangan diyanno do wo kan yan isi hangan di ime ameno ir gogate irga kan donin binde usman dan tata irsa ta ti afrique fondation jeune uh, sande furta ye ingen irga donnanan di goy goyen eh, am tekel goyen wala wo kulkan yi hingete gadu jinge bafune hanse usman kuna irbay kan furta ye naran gogi dan ngandi kal goy halman to mosu niger labora wo fogat sande kan no gon ngnan kal goyo dini am jang te gabi ir niger labora isingene sande kal goy sin da gabi ir labora zama darango gon ngadi girewo vraiment zama amte gomnati do har ino wala alfarai do mboda borai go jinge ko karote zama har bobo yan barmai barmai yandu iri do alhamdai barmai yante ko labora to son matkan aran ba sandir hunkuna fakara amte sande imne kaligoyo i imne matna hingate giro giro kul kwa hande kul adi de borka nim gunege di kan giro zar kul zar kul imne borai go imne borai go kaligoite wodi mo borai ba amte amma a wodi sandi ifo sene na ga sandi zaman mantinon kulno gonda hari kan ga hinga wasa borai se imduga kaligoite giro kulra matikan borai gaba ah, nongu fongon kan sanda bongo go ise ki go goida bongo din da da sino arandi ula ulokci gongon kan haro asiba wasa borai se asu wasa almana ise son kufa imne imka shu wal karot fonda nangura kan badi nte margeno borai gadu ya dinga da dai manti ikaga gine yanda no ga vraiment sanno imduga diga bori kwa borem gorg eh, salangi salan iya tikar me mega ga di hankan i min kate gwamnato ifo na ga himin kate borai se ko ne ba wodin kal di la sabu ga di eh, lalle haro ga wasu borai se wala su wasu borai se zam haro ingana wati gabo ingati mafaro bumbo amne donc wodin i borai him ga ga la sabu ga di kan han fo nangu fo ngon kan asingete daran sambu ba isado man nan man nan fo ba man nan da yar de borai guna isabu mbo haro ga ye banda matkan borfo jardin je morun da haro ya nga ba da moto pompe no goi se isingo goi da. da haro goyi saga ya dinga manti manti monon kulno bor hingane iri hingala sabu gane ya nirgite amma wodin siganji kan dir gunagadi lokaci yangon kan borai ga hinga ba da handu hin zola handu ta gama rano eh, matakan borai gote san sambul balle yara hare ah, kan borai dan pom de terre bobo pom de terre rodin igi hinga te amba im hanse mo matakan borai son matakan borai ga hinga gisinda mm, sokonda ga sokonda am sukoi sara ah, am te kan giro kul borai ga hinga du pom de terre mantikalla imne eh, pomme de terre kul kango ka bore se kan bore gonwa da la fono ifonda ah, wodi moso moso irgi hinga du wodi eh, irgi hinga bonza ah, donc uh, irgi hinga gunamo sandaran sambu eh, di fahare igite eh, tatasai tatasai dinite ifono bore ite da iga nero no surtout ima nero nigeria bore se wal ghana bore se inge mo ko no ne ifoni igite iga fufuno ima sokon gasamba ingila wala america wodi ingano yigi ka irse hayo foyara sande daran di jus sandi mine eh, orange jus d'orange eh, lemu kan igadan uh, eh, sande butelera ka aranga di kan han foyan daran kyau gadi aran gadi kan tattasadin inga no ye kare dan bore se ne ga ga ne rse ya dinga irmu la sabu be haribe mu wono hun kuna bore ga ba tomat bore himga la sabu gadi ifo se no bore ga ba tomat foyora surtout imne am foyo mi kire de foyo men kire ya dinga bariki mante ya dinga <laughs> bore man hayo wodi ndeno amma isi di kan sande tomato agonda nafa nafa ka kate bore se me nafa din ka kate bore mu be mo kan eh, irgonda turian kan dirni dan ikatir se nafa daran sambu gisima ha sima wala fubay wala ula wala wala talhanna wadis bobgon kango irse kaya ihingte kalera yadinga watkan boretun ihinga eh, ole imne a eh, da foyo man kirei foyo man kanu yadinga foyo hayamon bori a imbe kan nafa ingano bor himi ke kin waroga wala de man tikire yawo sannu sun kuna bor hin sambu tomatiyan kan idaga sannu safariyan mm. angreyan kan ibore gana yo i maga bayino kan tomato din kan hanfo bore gongwa agonda angre agonda safariyan kan borai mai himgingwa yadi nga borgo ceci foi kan kirei nim koy kan eh, hasaro hasaro fo borga hambano se yadi nga vraiment irgi hingala sabu gadino irla bose ifo nirgi hingate ifo gatir gabo irgi ifo tir gabo kango irse kan irgi hinga hayate man ti mane kware kul bora bora kul himinga te kali goy asinga te kalda vraiment i himinga la sabu gadi matka i hinga te oti wodi mo ayta ma kan 3e bore wodi no gati goyo wodi no gati gak sina kan himinga te inga na minister agriculture wala to ma da large kando usman ala alasan no sanu alasan irdi kuna ir niger bora di gune isa ce sai kul ga bore ginga kal goyente non fo i gon te bumbo balle yare yankan anci agadez yan duk di fiyan non yankan ha hari wal bangu yesi wal har zuriyan gon kan stargo ko gudai kuli gugo yedin yandu mote annama ba dai kan yi gate hun kuna di koy gugune asin gu wasabo raise wali sin gu go yedin no gabi no fera ifano go kande sandai wani to yadin no sandai din wo kan yango kandai balle yara yandi nangu jere kan ni ci nangu yan gona kan ta silabu yanno igi hin gadu haro manai manai wala gabi fansiyan gi hin gino haro nangu yan gono tondiyan ngaino go ganda hari gono amma tondi gono kan kaddaidi na tondo din fansi nga gani ga hinga gudu haro alfaringa bonse hunkuna asinda gabi kan hinga hin ga tonda idin dumo fansi gudu har kan nafa nan gubo gono hun kun ki goga kali gote kai haro kan labora ngini gogo goida wat kul kan sai kaidiya haro din azumbula bora ge ganda bora si hinga ga duwa alfare isin da bayre guso kan ga bay haro din wati fono aga banu igi di ngai gogo no chefo nga amban am diga dumi zai nan ise im kogu iga ba goyo amma hinasi ijina da bayr kan te ga haro ceci haro mu hal hoda di duwa nan gongo na yirdi na mashini yan kan waina ni ga goida igi kanda haro bora se iga goida iga duwa nafa to nan gomo gona ba dai haro no ice ci dai yan no te wal forage yan borai gi hin ga goida ngai bonse amma irwo do masal jina kan irdi nan gu bobo haro di no borai se hin ga ce ci ngai bonse borai ga ba goyo alwati fo mo dumi zai boran gona haro goyi se amma dumi zai no isi bai dumi zai fono ngai gidan lokaci wara zama manti dumi zai kunno ga te lokaci kulu mm, danga haino gewora mm -hmm. kai diyara akul gondungu dumi zai kan dumo gi hin ga te madalla kai di dumi zai gono haini dumi zai gono jaw dumi zai gono jaw mm. dumi nizo nga wo jawora da ino dinna dan agate aga bori amma da jawo banda da haino furo asihin gate ya dinno dumizu gona kan haino hini haini amma asihin kai dia haro wat kul kan sai hair kan abon asihin gate hay wo kul alfare ga ba bon fere kan ganan gaim dumize wo fayanka da mo dumize wo imu duwai zam dumize no kan ga chada dumize kan yangate haini igite kai dia dumize no kan ga chada manti er nan gono igogite ya dinga bori harai ni funaran se dumize no kan satai kan yanga dumize nere ya ngai no ga kan dai ibridian yanno an sarsanno ga hybride no igine ise hybride ya no fono na wo danga dumino kan ina goyi wala ina haifo danga ga manti dumino kan borgin hin ga dan ni ma ka mu mo ga ga ini bon se ga ga dan koine dumino kan abda dinga bara bora kan te iganda bayre san ki te da dole bora din no ni ko ga ceci danga mantir don wonai din no kan yirga bay kan din na faru ni gin ga ka ga gisi nim ne hino yesi ni ga duman da oh, wala mantir don wonai no yir don go no bo amma kali godo hare dumi boobu gono kan ir don wani site lokaci kulu to madalla irge kanu do koyne alasan halir ma boro danga usman no sanno usman son da ne sokoniyan nu danga saruso kan yi gorandi niger la labizem wanda a himga tegu duaran sai dumi zai kan dumono i himga faru wal mo binde haro ima sokon kan gina ngam baro redo isi garan gaksine no fondu wonera eh gaksine yan gono ayo sannan matkai go fahman nigati eh, manti non kulno ba di ga sine te mantinon kul no yi ngane jiro kulra bore him ga goyedinte zama mm -hmm. nongu fongon kan hari bono sino Eh, borai him ga baymo kan lokaci yangon kan eh, asinga teno imne kaligoi nongu foyan dai imne imate ba kan sai borai gone sande agades sa ya hada yi ga kaligoi te kimino eh, kimino kan te me in mbo daran fam sande matkan dunga go irse ne o mantiyad nago sande nongu foyan disambu bilma harai ba kan se fone gane mbo tasimo go nongora me nongu yangon kan haro ago a ago agamanu a ga fattano haro haro go eh, isa na goda yadin dinga bonguyen na goyi sai ba kan se igane agades ko gandi gono ba no din harai gonda nan kan bore ga hinga goy watu kulu mm. me inge mbo gonda masala yambe wata basko ba da ina hankan idan mantu watu kulu no ka da sandi mene hal nyame kaganera yadinga arandi imne borai se imsobe goyete di sidu riba ara isate yadinga manzam se gomnit siga ah, haliente no wala asi borai gaksina no gaksina ka go kate alhamdulillah borai go du anafa ah, igo gate gaksina mo sanda asingane imne watkulu watkulu kalim kaga borai gaksine asingate nimne dumi zai mbokal kaldi katin se angra kalim katan se kul kalim kata bora se wodin asingate ah, borai himiga faham kan sanda labai kan yan ba kaligoye igo gate kata irse daran san nigeria harai daran san burkina harai lalle na yan yango borai sai. me inge no go inge goyete imduga kaga hay fo ne irse moneo to ge kando alasan alasan ifo no gak sina kanu saruso kan igwaran di niger labizem labizem wayan da fondara ago kan daran sai aktiya bon fera do hareno aktiya rangoye kan aran goge te do hareno saruso kan igwaran di niger labizem labizem wayan di nan guyan kandir kunje sai gaga sine zama nan guyan igino bon fera yan idono ga koi ga forage yan fansi ise mai wakan ai moizo di manti forage kuku yano forage yano kan gai mo kambano igi fansinda matkai jinga ci da nan kan isi hin gudu haro amma nan kan igi hin gudu haro. Igo garan ga sine bon mo do hare. Bon fere nan guyandu amma wakir goga batu ga tinga note Zama dine kana ni zangora din koy nan guyan din ci bumbo igin ha hala mayan no gati kunjiyai dini. Boran wo igin ha hala mayan no nan guyan dir koy alhamdulillah igine ngai diye ga sine kin gai duniya. Amma hal hoda okair go batu igagi sinaman koy talka ido matkan irga bara wo fo naran go batiga wo ka irgo ga batiga kan labo kulma gano igo imte hankan ga farmo dogonandi alfaraise kan irwo labi zai mu labizai ngwayandi irwo do iga kanda tabbatan ta yankan ga zai gasi gagasinai zama hunkuna zamanai barmai bi hinne imne bora kumbo kan ga farda wala are zuwar hinna na go sambu ga hangandi azaro am foi ga goy godi ne aste albarka beri kangana am hinga kanda ngwari bobo kanga hinga zai kul di amma dini moto pomp yan wal mashin kan ga da waina ini dan labi zai goreira in dumo falan dise wone wo hin gana im goy nan go kulu isi jira kici labi zai mu labi zai ngwayandi am tabbata to songo dirni mo dar gugune ara wan do hare wo fogt goy bere dai kan nuaran aran sigir kan aran gon gite ni labura to ir er dai irna sigir beriyante ibobo niger labora afo aran kande pom de tero sanni pom de tero do harai irsata irna alfarai goiteriyan kakan iga ha goida alfarai imi dondongo da farmo matki ga farmo teda ya dimmono irce ci gaga sinai ga ina manga zayan nirse kangana da farmo te dumizo fatta pom de tero fatti bobo irma dangira irna te ate jiren kan federation goga te harandai irna pom de ter ton zangutaci da ton waran zacin di hakkude dandi irna dai gidan manga zaidira ngamo federation wo manta ganda hinabe no kal grawno irga sambu bankai ga ga dai alfare ga matka himanda ngai woy murado mute irma gisi kangana alwati kulim ne niger pom de tero gono nigeria ngai manwa dumi zo naranga dai wo kan igoi pom de tero bumbo kan igoi kan igoi ga asto ke wat kan pom de tero ban alfaraise irma kandaga irma nera borai mangwa han hoda ko ina dumo kan yi gidan pom de dogo nay naran ganera de dogo nay no irga nera mhm. zama haran pom de tero dai kala abanu irwodo kilaman bisa wa hakku habora wal kwarara irgo gidiya zangunda waranka ir pom de tero kan afatta bumbo anan ba commerçant ay ningay komandai hayango kiga te ga kande ina gayi zam dina dai tare mat kiga kanda da mat kan aga tuni gayi di kan wone te dogo nay ga bisada ate dogo nay beri han hoda do hare ir irgoga dumi day zama dumai alfarai manti go bay dum go bori dum fonoga te a sabu se a labu ki go pom de ter dumai te zam nango sin pom de ter dumi te yan jina irga dumi day iga ga kanda newo ga aner alfarai se kangana amte ama bori ima duwa nafa manti pom de tero hinna mora albasa no do hare a gono ngamo asijira gono kan iga albasa no iga bore gaga sine agoyoga igi gaga sine matkan igite gagesi kan sifumbu lokaci kai na bora ma naira bora gadu a yadi mono irgo gate dumizai kuddo hare amma wodi yankangi hingigisi ibonno si jira ga gabu jina to songo aran goye din fandara wo foga kan no aran goni gidi no goni garan goye gangi imte giro kulra ni jarla bo kulra to sande dai matkanga jingiti igina har sanda gono nan gon bore ga ba goyo amma hainora isidu hari afano ihin kanta dumo kan gate lokacai kulu ihin zanta dumizai wo ikayan wo sanda so dai sambu pom de tero dumo wo hala ga kaga to nango a aga a ganda masal bobo tarai ganda ba dama di mene hunkuna zumbu poro ga kanango walai mne da fur niger iga bai kan alfarai seno borai goga kanda dogonai kan a gogate amma din ma labora tax kan iga ta aga jangala ki ga ta aga irko hinno ga me bai to aran mance ci dogonai no nodin hare to dogone irgowa ceceŋo ga ayme cino bondai ministro kan ga hagoyda alfarai kan farmo cina minister de agriculture no mm cino bon irtir gono kan irko ga gisino dini pom de terre dumo zaria ki gidan a hayŋo kan irte kaŋ gana ima dogonay se hinodo ima saidin sambir se zakan zai magano irgo gate manti fatauci rano to madalla irgiye ga kanudo usman dan tata ni kalo barkan ga bai gudalra boraga bai kan dinga bisu giro kulra aga bogo gunu jiro kulramo dum yango kan nigi dan nigi barbare matino gote kan ni go duga farmudin te giro kulu to iro sande haro ago irse yani ga zama san forage no irte forage o banda irgonda hankan iga danga duga ture mo gi hangandi yani ga da hari gono to alhamdulillah nongo mo nongo go bogu dai no zama borgi hinga goy hankan mo si sande dai sambu kalkoye yedo manti hankan go ise no iseno watkulu irmo alhamdulillah irduwa wodi negati ma faro isa gana rango chendu walde. manti isa gano sande forage ni te irgonda chateau yan kan haro fourche شعتيرة irga hinga lugwaida nguro jiro kul ran gaksine no laran bon arzakara dai na ran wodin kulte bon ir uh, ir du gaksine yan me uh, bayan o kulle ayim ne ir bon gore dai no irin ko to songo furta gen ran dai gogoy kalo dirra sande mafaro mbo ingati sande furta jey irmi dondonon di goye kali goye im ga bay eh, sande na fa kan gwara sande hay kul kan ika matani gi hinga sokonda ir dir sambu windi bundu ir ngene sintinda windi bundu ir te da shay irgiteda sanda lipton alhali kan dirne sokon iga nera Boremo sanda igodu na fara zama borkan mbay kan dana duma haikul kaka borfoga hinga sambu ga gandi borkan sambu Kogandi gandi borfoga sambu Ami ga sokon gadan sanda saku foyanra gadu ga nera yaninga dir sambu hankan sai gane tar sanira eh, chaîne de valeur sanda goykulu iga sokon no metkan borkul gondingo goyo mantimne borakul mate goy follonka goy follonka asidan boray e digi danga har fallon ma gana rugo amma bor kul gondo wat kan cini gonda a gonde voilà voilà kul gondo goyo voilà kon kul kul ninga alwato mo kan adin goyo te yadin ga wodin kate sanda bora mdu ya kamba dan ker kambara gadu ga goy gadu na famo hayaga wodin ne go sabe ga furtaje irmi faman di wani bor mbay kan din sini woni gete hambar ne hinga afote mm. yadin ga bor simile kan eh, jardin goy wala kal goy goy follon hinno gonu kwa zama alasan sidole kan o a bai kan nan kan igwai ay do di igite pepiniyar hmm. a boryan gwani kan hina ne igite shu da da yi eh. da hayo an tuka kan ihinga din sai da fatta ma nera a boryan gwani kan wodi ngiti yoyo inge o manti kala ga gafar gane kala watkate ya yadin no hinga du borfoyan kan inge o din kallo goyodinte borfoyan muka inge mo imasan mu koinera wodi ngiti hunkuna me baso kon yangon kan bore himgete me bore sigate aran di shu daran sambu mushu ihinga ko gandi watkan inte de sambu sande watkan hargogono mhm. kan shu ga te jawo wate di kan shu shuwo gono aga ba bore se bore singa ba nga nera bor fo nga hinga sambu ima dumbu dumbu ga ko gandi watu kan asino wala sinti ga dere bore se daran na ka aran yega ayo har hinna no borga da aga da borna da foyora te maze maze itayano danga matki gite windu bundo se yadin hinga te me wodi en kul bore siga ga duga la sabo nga aran dimo wodin ag hinga dan irmu du fonda yan kan ga kate ah, halle si bore se zama aran dinan kan yan har si bore se bore mke kigite shu alors wato kan in shuwate, dino ko gandi ga hinga na fanda wato kan asinu. wadi nirgo furta ye iri ba im faham da wadin gadu ga furkal goyera da gabi matka himanda gadu mhm. a na famo to san usman irdimo har kangati kalgoyedin kangi gogite irnya mai kwaro wura kalgine kangi aranga farra wo fono labi zai ga hansu gana fin dagumo nya mai kwarara san lokaci yangon kan dabar sambu ndi ba pom de terre pom de borai ga na fan dagumo te kan bore fam kan de pom de terre sino ya dinga igin koi kata hala an fo fun ba hala oland ga ka an sare. labarai labarai kate borai se daran sambu poivron yangono tomate surtout tomate aran dima mate kan borai ga ba tomatin da me wani yan kulu borai himaga ba bai kan an sare no kata irse ifo seno ikata waati kan igo jira labai mai wala mhm. wato dino ingewo ima ka ikata gane dole dole iro madan bon se aran faamu ala donc iri mo sanne borey kaŋ i sambu kan go goy ise eh, komiye kan go goy ise inge mo i sintinga ŋwa haŋ kaŋ a ga ŋwa wodi no kate moso moso iri sintinga wo kan iri wo ga ŋwa kaŋ iri bay iri na to wone mo daran lasabu ga di araŋ ga di kan ba gahan bano do harai. har yaŋ bo gonu kaŋ iri go ŋwa hunkuna kan go katir se sanday foyaŋ il ifo se zama mantir ŋwaray no ifo ifo ya sanda aran fam kan hunkuna irgonda milati yangon kan go furbore se kan wato irsi be wato hal bor ma imne bor diabet no go bor bor fuga agonda ga agonda ga ba tension de tension son no tension furbore se daran la sa wato dimmo har yangon kan bore ganwa ga ga mo se en tout cas bani ga kata se gabi mu kan ga milati to ga di bor imne borate giroi ga darai dan amera darai mo gonda na fayan kagate zamza za ir ir kayi kaye ah, a idona ganwa ir irga hamai zadon idona wadiyan son irka damin ti boram ne ingo makaroni na wa kala ba daran sambu eh, mo mo bumbo watfo no mo furse an sare no kata irse mhm. inga mo ifo seno ikata irse zamo igogate igogate eh, kware kan igo mai sande endoshine ya hare kan aba ise no din sibe matkan igite isintinga kata irse dole dole irsintinga ngwa kalatiya irse ya dinga bore fam kan labo mai yankwa ngwaru gana ga sintin za ir ngwaru irsintinga ngwa ir bonse hankan irkal koye koyete irgo gangwa wodi ngatir kwara ir, ir labo irgo ga ir, no irhim him gno gabi an no gabi bore him ga bai kan kal goye wo da hay kul kan tin waro do hare lalle a gonda na fa bobo kan manti bormo a kungude no ir him ga la sabu ga di kan wodi ngatir se na fa ir dura do ir labo mo amdu abon dura zama noro kul kan irga nan koy hay fo dai nangu fo irin bai kan noro ago fatir laborano koy borfo yan arzaka tonton nodi hankan ir borete ir uh, ah, kal te farkoi te haikulkan san buga sambuga ga ganna fanda ir laborano arzakadin kai mon konda ngufu ir ga han a aga ton den ho gabo to ir ge kando alasan nima sannai wokul a usmante irse ane kangina ir labum dungu bondura arzaka do hare me ngwaro do hare kal dai dir kay go ir bonse ngwaro kan ir farir bonse kal labi zai dai irga ngno gir labo tonton to son kan da kan hunkuna ko karo kul kan aran sa ta go te da gwamnati saru sai da haya kulu a tonan kan tomati bumbo burkina kan sin da ba isa a gano irga sambuga kan dir labora ga nera wala nigeria yan wala nongo foyan ngno shuwai da karotai da na kirgina funda gu funerse ifono sanda kan go kan duwani wallahi wadi ni sanda kan go ga kanda manti alfaraisin kan ga goino isi gidi alfaraisin zama hunkuna dumi kan ga kyada ban kan manta ganda hinano matkai jinga bora borasi hin gadai. ya no hari bayi ne ni go isa me isace hadda mantin ganda moyen no usman jingaci de manti hina goni kan ga mashin dan isa ga ga har candi ga kan de hal bena nan kan ni nan gogo ni sihin hin ga goy isa ganda ra ganda nan kan yan haro ga manu amma no diyan sini goy bena kan ga goy kal gabi no go konda hari ara masalai ihin kanwa jina hari hinkanta dumo hadda dai dumo fala alfaraise haro dogon ise lokaci kulkan gaba ba kaldumizi niger igidwa da dai wane yin fala da dai har hinko fala lokaci kulki gaba ba kaldumizi igidwa san igin gate giro kulra giro me ame alfaren go gate ibobo afo yan bora ma te dumo dumino kan si hinkonni konnom ga furo amma monga hayyan cefo an garau san buga dan arabumbo amma fatta san kamu du garwodin kan ara bora ninge te asiye gate afo bora ma sintin jawo muka haro ma ban jau ma ko gandi walbinde bora sindi hina kan ga sintin bumbo zama ga bai haro danan kan ga gogoi iga moru asin da gabi ber kan kon da haro ado to sanne ma usman ne kan gwamnato asin gidi bora kulse a ne kan atira ne gwamnato sin gidi bora kulse aran wo aran do har aran sa ta do har aran sin da garau yanno kan aran ga farko ye ga sine walal farai ga sine da kan gondi ni kan gogoi kan gina ni ma goye wodu mote dino kan ane gwamnato sin gidi bora kulse iri da manga bumbo an fayan ka dangara ane kan boram si gorga batu gane kalim kan dinga se dumo im kan dinga se angara diyengo kirga ba gwamna tomate nga gati ibero kan gati ansara ino ne ouvrage da dai na nango sokon ise ina haro manandi o kan kindi alfaregi hingate ngai bonse lokaci dirra irmo dumay kan yangate hadda dai hinof na dogonan diyan te yirse kan ganan dumay din irga bay nan kan yigo kan irga hingi ce ciga kande amma kande ngo fonda din bay kan satay wo alfaray magani go labo se no igo gidi im fonda e di se kan ganan im hin din kande amma irbum bay hun kun hariyan no kan ga gabun di iri farmo do hara igin ne kan hun kun di go diyaran se agu wasa aram tangam da talkatara kan no alfaray go gidi dumo koy na aram fondi yan fer furta gen se im gorangay labora gugwai in hanna dumo zama alfaray wo ba dai fari follonku ay misambu imne borowo kalikoyno imne no agadan saladu ko follon kadini bor marjino go goya bandi bora kan go kalora ga goy ngene ya bor gona kan ga kaga dai aga kalodra ago koy habu ga nera wal binda akoy fonda jinda ga ga nera bor fo gona kan ga dai kan ga koy nga mo ga kasum ga nera bor marjina go goyandi din sambu tomato yadini din shambu shuo yadini din sambu pom de tero yadini alfari follon ko emne kali ko follon ku kunno dola ga bor hinka wali hinza goyandi ga bande kan yan goga nafa agoyo kan ate din fondara yadi mono da agoyo kai borai din kulu igoyga kai sai lokaci odin inga ti jawora niga di habo ga to da dumize dumizo ga fala ba tal kai ga hinga dai amma da lokaci odin bisa alfaro si ga goy sanku ama tete yan hanno sanku borai kan koy ga sambu makanda ga ne raga dungai riba kaina wal borai kan ga hinga ne walima kasum ga ne son hun kuna dirji kan kalgine kan ga borai ga gaban dugumo ngi ti waka yangi gidan ware ra tomati no wal saladi wal su wal karoti ya goy foyan sinu no kan igi ga sigiri kan ga dogondo wane ya yan gono kan igi ga sigiri kan ga dogondo wane ya amma goy wane wo i dogonan diyango inga ino ga fala borai sai zamin ga ino borai ga wani zama goy kan yi dogonan sai hun da dai manti ga borai no bon fere abonno borai wose isidiya dogonen amma goy wane wo hadda da afonda fala borai sai goy no kan borai gengete usman irgiye kanu bundo hunkuna kan na ka dangirim ne tomata da su suwayo windi bundo a harno kan a singite giro kulra windi bundo agate giro kulra et puis ma kan giro kulra no bore go gate windi bundo donc e zamingo manti tuat kulni ga hangandi matki ga talatu wala e, karoti hangandi ya ga bore go ga dan son bore sintinga fam kan e, windi bundo din aga hinga ga bore yangere aga hinga da mo borem du anafa yani nga igo gadan alhamdulillah sanda bor sambu da amte nyamai sanda isa do hare kul bore go gadan maradi hare bore go gadan ago babu yani nga eh, jiro kul no bore go windi bunduna yani ga agondu dogo ne gi tomate da albasa ne da haiwe wone kam ga bore go gabandi aiwo sanda la sabu kaite yan da shu yan kan bore go dan di fam ga di irhim ga di kan hankago ka tirse surtout la bodo harai na faka go kate a sibaga to ne talo ka go kan ago kate bore zamdaran di angra kan bore dan son bore fam kan da angra matka go bada manti gente nana kate bore se ga ba no do harai me haro bumbo sande dai harai irsiga goi me igo sintinga sa zam angra go to iga hmm. ngware do dabor sammu sande tomato wala eh, kan bore dan imne safari fo yandanga a ngware eh, gare wala giwi aranga di kan wodin wo poison den o te bore se zama hankan kan bordan sandim ne shuga kan bor himga batu sani somen hinka hali ngwa eh, imne jirbi hinka banda borai kaga sambuga ganyum ga manti hari hannuno borate ngwa se manti hari hannuno borate mo borai se borai kan dai adu noru me manti na farakata borai se yani nga il faut que irim fam kan manti shuwa ne haiwe kulkaran goki ayo sofa imne ir eh, dumai ir dumai kan za ir kaye wato kan wodi yangano inge wono gabi mhm. inge no ir son gaye ga son buga ka fo di fo en silman kaina mat kai kyaran se gisima gisima gonda na fo bobo ifo ta na fa eh sande ga hamodo ta mine mhm. kango gisimara gisima da borna dan girbi wai gu gamara borga hinga ka ga sintinga nera mhm. ga sintinga ngwa ba da te girbi wai no borga sintinga ngwa daran sambu sanda fubai wala chapate yan chapate yan daran di matkan labu fo ngon kan chapate de no sandi ga ngwa ba ize iga fufuno kan iga eh, hayin fufun gonda yadin ga na fayan gon kan iri hinga ta da turai wo kan go irse kan mantin da bayar mu koyce cha irin koyce kiya nan gufo an kai irkate in kuna ir gwamnato ga irin na mai do irin na me ngwaro do haramu a himika ngware ir gonda na mai mo kan irin hinga sambu imduga wayan di ga katir ga bani mhm. amma bore zo so ga dino ifo ne ga hinga ta a irte tomati ton kine irte shu ton kine irte pomme de terre ton kine wodi yankul ifoni katirse daran faam gadi manti ir him gadi han en tout cas ir gonda har yankango go ir se kan wasu wasu bon ir hingane bora kul gadu hankago to san usman ya gani ci yango ga goygi ne dimo irmu ne angrai da haywe ki gogidan dumi zai ga har yanno kan manta igon gira na funola wala mo man tuwo din yandu mono ir er himgu goida sende himga bore faman di matika himga teda mm -hmm. zam la bai kante son sande mne yiri zongu hinze yakin kan go go angre wodan son igo masal bobora ba jirbe wo ay ai hangan radio sande RFI France ra, radio mm -hmm. kan igo ne sande nongu foyango ne kan bore hawo bumbo dina fulanzam. dina fulanzam aga bore wi ifo se zam angre kan isowe gadan kate bore se sande eh, turi fo yan kan go fatta bore se ka isi ba bai matkan ture din go fatta la ya ir irin hago da wani son an dunya la bai kul no gone a angre din kan bore so yega dan da poison din kan bore so yega dan inge no so ka ta bore se cancer wala san ne irse kan an fo aranga di kan dumi zengon kan sun kuni gane hybride mai no ga bai matkan hybrid yi go yite da barkul sabai wala har yangon kan iga barmai ihin hay haifo sambu turi fo ga imiye ka gadan turi wone ga gadan kan inge wo ilabaira isi gadan amma iga ne irse iro ga gadan arandi wone man tirka yi ngwar yanno nga irga hamai iman donan da wani irin kaji sambu ga kaga haifoyin dan irako ne kan aman himanda yali nga matanin ga ba haya mu koi <laughs> da tangamayo kan borai go ba imte imne kan watkul karot go watkul shu go watkul ngwar yo kan go furar sai sande aimne tare tare ngwar yan kan go furar sai kate imne irmi no gabi wodi wo man tirga ham ba no ne go go hanse wala ayo diyan ga wodi arba la sabu go to sango mo alasan ma hay kan usman nerse aran do hare aran siniga alfaray no bon fere im goy de dom biryo kan yerga bay wal bin son wane kan gote kan sin de dori bo bay wo to ya din no irgo ger hina kutya do hare zama birjo kan him himgate kan sigine birji fumba sare no na se composir mo na se birji fumba an kunda wo cooperative kan jine ay go lamne inyo inyo o irganda dini hawkir gogate kan federation wono nirgaga sinaida irgo ga gate naira amma nga mo harino kan gaba ga ne zamu irwo gusu ya ne go gate gen gate tare gin gate gusu matani gate da gusu no kan iga fansi dini guso fansi iga kande subu kogo dini subu koga din dan iga da ke abun subutayo dan hari dan bosu ka kabon birji ga dan abon hari ga hangandi o harta chawono subu kogo subutayo birji hari hayo ni gidi gidan charbon da bosu igidi gidan kadai guso moto na dabu te habu hinka iga kai makatare ima dan charra aga sabanda kan ni da harodin kogo furun boso i ika ga subutayadin fufulani yadin mo sub ko gadini aga fumbandi moso moso hayo go haye wo di furchara haye kan dumi zai ga ba zada ago iraga bisa ba an gara. amma harino kanga lokaci samu zamni gihin gate agate handu hinza halaga koi gaban amma zamani go yan gono kan igate da kan habu hinzara ate to haidin kulban kamantin gandi hinano guso wono da yeni gona ga hingite handu zan fufula da ni ngano gana mate to hun kun bankan na dumi zadan ni hin ga batu ir labai mo bu da manti an na borai la sabo hay site zan ba kai goga an gara sanno te nise an gara goy gara yadi mono kan ga ansar san ga rezo da mareshe ko sante ir afrikono ai gara ai giti representan ne wo niger kan go nyame ya dinga ga bai masala kan go an gara da yan wura amma mantir ga barano a tilso alfarai gano kuna ban kan ga harai go ni go ceci hankan ni gadan kanwa ni dumi zodan ni diya si ga zada din ko ine ni se angarawo nig bora ga angare bai din dan so handa dumi zo ga zada nig mil kan ngono ga te dumi zo se amma farai bun bo bai kan angara dalla lahani amma tilsi gano songo aran sinda danga minister kan ga gwad farmoci na a wannan gwami yan wal goy yan sinu no kan go ce b'al farai sai mat kan no igina funda kamantin dam kan dubarai se sandai fu to ya din no irki se irha irin ne irhe ni tonan dido gumo zama lokaci ante an bun bono irne ima kan da yango zabu woki go kan da din mazabu in bore gaga sine woki tirse ine to zaman birjo wo te ton marjino igedan hectare foga yananga labu kan zahano irga bayir labo gannan wari masala wari sara da ina ngarawo gayi labo mo labu bu kono matono labo ge hinga ngwari te wala da bayir fono irse ki geninga birjo te kangana amto alfarai se ga alfarai kubai ki nir hada sirse usman irga kanu do koyne sonne yango ga sokon yan fono ihimgite kangana alfarai din kangonde ni yanga im goyodin te im koygudu ina da ir don wula son wane wo kan ago ci ki gite zamani wane wo kan sind lahani yan dan bora kul goraira im koi ga fahamda amirka me ngwaru wayi dullo ra kan yigo kan dir se ga fun nongo fo kirs na te da. to ayo sande wotkan fama daran sai sande mne eh, wani a hingite borfo yan goyinu mhm. wata kul kan ka yane alfare alfare wala kalikoye imka imkebise hankan imgite goyi fo lonkano bora kulgete wodun asingete ndi wala ra aga te sandi mne furta je yan imi sambu imne guse wo matika ani faman ninda imne kan wone wo inge ti goyo goy gine yan ne ya hay kul karante bore wo igade yaranga ba di mana dai no son di man no no aranse irwo hingar no ru watkan inge o dan date watkan ate inera nera igi hinga wodi ngati sande sigir yan kan bore igi hingate sande mne gomnato do hare ol 3 igi hinga dugite bore se amma isigala sabu gite wodi sandi imka imne hayan mo gonda sarus fangon kan gin ga bore ga sine men ga mbola to ir sandano ya niger quoi c'est à dire que bore siga eh, ga fam tierseno quoi si jur kul kanka a di ka ingo a go goy toro de hare o ka sai hare wo ka gote no de hare ingane ka tene o hare ya dinga barmayan hannun sigete kan ga dan haya kul mbare ga matka himanda aran di wala matka ki da sande son bore ba di ba garau alfarai isinji gino garau wodin mo asingete zama labai kan ra aran mu di bora igo te tomati kate nga nererse inge wo igo du garawno irmo ir alfara isiga do yalinga eh, fayankate no fayankate ah, no ah, ir siga ir siga gurgey eh, da gabi folonka bora dole no imirzeri zammat kan inge wo igo yi gaksine da mantiya no irwo irgo du gaksine matkan ir sigire mo irni teda isiga duga tega bori yalinga wodi yankul himiga ji hanse dirga ba ir labo mu kwedi gina dirga ba kaligoye manti aine manti kala imne wa hankan ir tarai ngwaro me irin ware bumbo kala ir ra irgi hingite irmudu anafa dirni sokon mo irga hinga nera bor foyense to de la dir technicien amir bato farir se haler ko dabo sigiro you madalla irge kar salen fura alwato kangi kosirse sirse a katung dai irgaran kulno fondo danga dungur dunguriyen diyanra halmat kinno ihim gu yente da kanganan alfarai kayanga kalgoyete im koyge farmodinte jiro kulu bade aste im ne kan jiro bondi sambu handay bayan wo kulu gihin goyodinte sentende sentendinin alasan dunguriyen diyan bonday wo kan irgo gabatu batu gwamnato bumbo irga ba aga ama di alfarai se kanganan haro kan yirci. ama dogon ise ama kandi se dumi lokaci ki gingay goye sintin zama alfarai kulu go sintinen kul sanday rani gate yani kadi ga bor kulka hun kun mantin ganda hina fono ni sidu garaw nongu ba goyo tun ni goy ya mono koyne farmi jine kan kala ka Irkun ir kun bore ba fatauci ze kan kanda fatauci se de gwamnati ne dogonai jine din Kandera, aga te alfarai se dogonai zama alfarai ga duwa da dogonai da se iga di se ya di mono ba dika ima guni ifono geti alfarai bukata imi gaga sine arazam ce sinai ko yanga kakan hayakan kan ga alfarai masala ban manti noy ga gaga ingai si jira ki kanda wala wakan goyi la sabora ingi hinna ni gite me goyo kan gora go tinde de man ta bonno na gaga sinai ta masala no ni bonza hay kul kan ni kanda dindira ni ge gidirga nan ga rizena ra hmm. usmanir er kan do mu ifa no gite yamar yango kan ni gite kan nan giro radan ibne kan handa ibakan alfarai igon ga kalgo yedinti hmm. to eta ma alasan ne gomnato himga jingo ko korokulte da sijire kan ga hin katinge ga sine ga sine inge mo im duga koy duga ji ga sine ga duga di ise me ay tama bore kul kan eh, ir niger la bo bore kul mo hima ga bay kan ir alfaray ir hima ir mi di ise zama bore siba im dai noro kan hima amne ga duga ga ngware dai da san ir kal goy kan ir gote bore iso fa im koy kate ise hankan fun nigeria wal gana. ga dai zama as chada hankan ga chada ingano ti ihanna mhm. me ir bore mo hankan si chada ingano yo ba ni sibai di fono in karoto wote nisibe di ifo no idaga afunnongu moru ika ikata nise uh, eh, eh, kebego borase boradu gade gane yakino a nidi don de Niger wanano ayo si Niger wana de zaman Niger wana ga cada ya dinga ir himga dai wo kan ga ir wana amfuru ir alfaraizi bera ir arzakano ir tonton wodinga imne kan hayakul kan ir alfaraite isiba imade dai noro kan ahimanda arandi ir alfaraino igoye ga talka ga tonton deno ifimga faham kan dirga ba ir alfarai im goyi imate ir mu du ngwaro kan irga ba il faut im noro da matkan ahimanda zama ga keki falo gadan kan bore te zam din siyudu riba harkara nisate to madalla ir sabu ir garan fondo goy kan aran kaga tu studio kalangu a wana faji karawo bon kan koy ga selan irse fonda kan no ir gana kanginan alfarai im koy ga kal goyote handu waicin da hinka handu waicin da hinka bon aran ma bore kan irde koy ga sanni woni wa batu iningay won sandaye to nan di irdo kanno ingay goni gidi sandaye no giti haro gina birge kan yi gingay goyote da dumo koy ne dini goyodin te agi himan dumo no labi zaido hare im sine kan gay goni go koy ga fali ceci Ngai wo tare wono no ngai goni go koy ga ceci zam han fo hay kan fun tare kanu ir niger labi zase ya din mono zamse aga fala se ba ngai mir alfarai gaksine ine kan fala aga bor falandi de bor ma hagoi ka deida irdi irwan alfarai se manta gomnato hin kan barano irgidan dinin ngai gine din far irma hansigi dai ambori zam wodin yanno irgin koi gigar ngai wan kalaira irgon gidi matki gogi goyo teda irga bai matki na teda inga mo no sinda irwan ga hambano se sandayya bore kan irde koi ga sigiro nan daran dora irgon da alasan sido kan funirse niger labu a wani sata kan goni ga kalkoye ga sinaido kan sigine fcm niya ne wasalen fura halso irgonda usman dan tata furtage isa ta fogin no ago kan sigine african foundation ya dinno boriyan no kan ga kalgoye dinte a gwanda bairai guso fond wanera ai balki samidu ir technicien lawal isa ne ran se ma salamu fund goid suro karan dangirangan